to um, mala abdullahi bego me ya yi bayani game da wannan dokar ta ɓaci da aka kafa a yobe yau to masha Allah kamar da masu rado suka sani a jiya talata an sa dokar uh, hana fita ta tsawon awanni ashirin da hudu to daga yau laraba uh, dokar za ta fara aiki ne da karfe shida na yamma uh, zuwa karfe bakwai na safe kamar da shi mai girma gwamna alhaji ibrahim gaidan ya umarce mu da masana. sanar saboda haka tun daga yau laraba karfe bakwai na safen nan mutane za su gaba da harkokinsu har zuwa karfe shida na maraice inda da dokar za ta fara aiki kenan da karfe shida na maraice zuwa shida na safe a zuwa karfe bakwai na safe a sannan kuma kamar da mai girma gwamna ya ce mu sanar da su ci gaba da da baiwa su jami'an tsaro haɗin kai da kuma ci gaba da addu'a da hakuri Allah ya ba mu mafita a wannan yanayi da muka samu kanmu a ciki sannan kuma eh, ya ce yana eh, kowane lokaci suna nan suna aiki tare da su masu da su shugabannin hukumomin tsaro idan kuma da bukatar a sake sassauta dokar haɗa na yau daga baya kuma za a sake ba da wata sanarwa. Ah, dokar ta ɓace har yau an samu ta wa'adi daga yaushe daga kwana nawa za a yi ana yanta ko makonni nawa za a yanta? eh to a yanzu a yanzu dai kasan dama da farko a jiya litinin a jiya talata kai an sa ne na tsawon awanni ashirin da hudu amma daga yau laraba an sassauta za ta fara aiki ne da karfe shida na maraice zuwa bakwai na safe saboda haka tun daga yau karfe bakwai na safe nan mutane za su yi harkokinsu har zuwa shida na yamma kafin dokar ta fara aiki. abin nake nufi za a uh, ce duk makon nan za haka za a dinga yi ko zuwa kwana nawa za a yi ana wannan. a'a ba zan iya cewa kwana nawa za a yi a yanzu da muke magana ba saboda uh, shi mai girma gona tare da jami'an tsaro suna aiki tare kuma suna duba yadda abubuwa suke kai su kawo kuma dama an ɗauki matakin ne don a yi wani aiki na tabbatar da doka da tsaro a faɗin birnin damatu saboda haka da zara akwai buƙatar a sake sassautawa kuma za su umarce mu kuma mu faɗi lokacin da suka ce mu sana. Dukan rahotannin da ake samu sun nuna an samu nasara kan kokarin da wannan mutane suka yi na kawo farmaki akan da maturu da maiduguri a ranar litinin dinnan nan me hujjar sa doka ta ɓace yanzu ne. eh to lalle an samu nasara kwarai da gaske a aikin da hukumomin tsaro jami'an tsaro sojoji da 'yan sanda da kuma jami'an tsaro na farin kaya suka yi abin da sa aka sa wannan dokar ta ɓaci saboda an samu rahotanni da ke nuna cewa akwai wasu daga cikin waɗannan 'yan ta'adda wanda mai yiwa ma baki ne ba su ma san gari ba kuma ko da aka farattake su wasu sun ɓoye cikin gari saboda haka domin a ba masu jami'an tsaro damar tabbatar da a tsaro da doka da oda da kuma tabbatar da sun kammala aikinsu yasa aka sanya wannan doka a jiya talata to a yau laraba kuma saboda aikace-aikacen da suka yi sai su jami'an tsaro suka ba da shawarar cewa za a iya sassautawa saboda haka aiki ne da ake ci gaba da yi kuma duk bayani da ya kamata a yau jama'a insha Allah da zaran an bukace mu ba da jawabin kuma za mu fitar da bayanin kamar da aka wannan doka ta ɓaci a dama tulu ne kawai ko duk jihar ce ta yobe baki ɗaya a'a cikin damaturi ne kawai aka sanya wannan dokar ta hana fita na awanni ashirin da hudu a jiya a talata kuma aka sake wannan sassautawa a yau laraba saboda kaya ya shafi cikin damaturi ne kawai a babban birnin jiha to yanzu a hali yanzu da muke magana da kai wani hali damaturu da sauran jihar yobe suke ciki ne bayan abin da ya faru ranar litinin to alhamdulillah alhamdulillahi ah, Eh, lalle an samu sauki kwarai da gaske eh, da farko hankalin jama'a ya tashi kwarai da gaske saboda wannan abu da ya zo amma kuma eh, saboda kokari da da jami'an tsaro suke da nasara da aka samu da kuma su kansu mutanen birnin damature da suka ba da haɗin kai da addu'o'i da suke yi abubuwa sun koma alhamdulillahi sun lafa kwarai da gaske sannan kuma mutane suna nan a gidajensu a yau saboda dokar da aka sanya kar a fita. amma abubuwa sun lafa kwarai da gaske kuma daga yau da safe karfe bakwai mutane za su ci gaba da harkokinsu kamar yadda aka saba har zuwa shida na yamma a lokacin da dokar za ta fara aiki yanzu. to ma da malam abdullahi allah ya kawo wa najeriya sauƙin wa'annan abubuwa mun gode kwarai da gaske. amin allah bai thank you so much mun gode kwarai da lafiya. alhaji abdullahi bego kenan kakakin gwamnatin jihar yobe kan wannan dokar hana fita da aka kafa a cikin damaturu.